hijirar miladiya ta dubu biyu ko miladiya ta dubu biyu da bakwai a darasinmu na na talatin da takwas a cikin wannan littafi na at-tajridu sare li a al-jami' sahih bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى مدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا عن معاوية رضي الله عنه قال بسم الله الرحمن الرحيم suna nan cikin kitabul ilm na wannan littafi a tajrir sarih yau kuma za mu karanta hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda yake cewa kanan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yatakhawwaluna bil maw'izati fil ayyami karahiyata sa'amati alaina zan Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan kintaci lokutanmu yayin da zai yi mana wa'azi fil ayyami cikin wasu kwanaki ko cikin kwanaki karahiyata sa'amati alaina don gudun kada ya sanya mu mu kosa sai hadisin anas radiyallahu anhu da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa yassiru wala tu'assiru wa bashiru wala tunaffiru ku sauƙaƙa kada ku tsananta ku farantar da rai kada ku kori mutane kada ku kora hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara masa yarda Bukhari ya fitar da shi a wani gurin daban bayan ya fitar da shi a nan gaba kaɗan ya kuma fitar da shi a dai cikin kitabul ɗin ya fitar da shi ta hanyar mansur an abi wa'il shaqiq ibn salama wani almajiri ne na abdullahi dan mas'ud shaqiq ibn salama yake cewa kana abdullahi yuzakkiruna fi kulli khamis abdullahi dan abbas eh, dan mas'ud yakan yi mana tunatarwa duk kowace kowace alhamis kowace alhamis ta sati فقال له رجل يا أبا عبد الله لوددت أنك ذكرتنا كل يوم sai wani mutum ya ce ya abu abdullah alkunyar ibn mas'ud kenan ce ina ma kullun za yi mana wannan tunatarwar ina ma ka sanya tunatar wannan ta zama kullum sai mas'ud ya ce da shi ama inni yamna'uni min zalika anni akrahu an ubillakum abin da yake hana ni in yi haka din shine kada in kosar da ku wa inni atakhawwalukum bil maw'iza kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yatakhawwaluna biha makhafata as-sa'amati alaina amma nakan kiftaci lokacin da zan yi muku wa'azi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi mana don gudun kada ku kosa bukhari ya kuma fita hadisin a wani a can kitabun da'awat a kitabun da'awat shine hadisi na 6411 tarqibin muhammad fuad abdulbaki bukhari ya fitar da wannan hadisi da ibnu abbas a wannan kitab a ciki ya nuna wanda ya yi tambayar wanda ya nemi ibnu mas'ud ya sanya darasinsa ya zama kullum shine muawiya ibn yazid an-nakhai a can wancan gurin ya bayyana sunansa da yana cewa shi shaqiq ibn salama yana cewa kunna nantaziru abdullah iz jaa yazid ibn muawiya قلنا ألا تجلس قال لا ولكن أدخل فأخرج, فأخرج إليكم صاحبكم وإلا جئت أنا فجلست فخرج عبد الله وهو آخذ بيده فقام علينا فقال أما إني أخبركم بمكانكم أما إني أخبر أو أخبر بمكانكم ولكنه يمنعني من الخروج إليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ya أو أن تنقل يد رواية تزو وشقيق بن سلمة yake cewa mun kasance muna jiran abdullahi dan mas'ud ya fito ya yi mana tunatarwa muna zaune a bakin gidansa kofar gidansa sai ga muawiya ibn yazid an-nakhai ɗaya daga cikin malaman kufa sai ga shi ya zo sai muka ce da shi to kai ka zauna mana ka zauna ka ba mu darasin da shi zai ba mu sai ya ce da su a'a zan dai shiga in fito muku da wanda kuke jira shi ne abdullahi dan Maso wa illa ito fa ana fajalastu in bai fito ba ni zan zo in zauna sai ga shi ya fito da abdullahi dan mas'ud yana rike da hannunsa to shi da ya tsaya ya ce ama inni ukhbaru bi makanikum nakan samu labarin kuna jira na amma nakan ki fitowa nakan samu labarin kullun cewa kukan zo ku jira amma da gangan nakan ina fito ba kuma komai yake hana ni fitowa ba na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance ya takhawwaluna bil mau'iza karahiyata sa'amati alaina sai ya faɗi wannan hadisi maza Allah kan kintaci lokaci da zai yi musu tunatarwa don gudun kada su ƙosa a wannan hadisi akwai bayanin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake bin sahabbansa wato a hankali wajen koyarwa yakan misu a tadarruj fi wato yakan bi su mataki mataki baya kwasowa da yawa a lokaci ɗaya ya ce su iya ko su riƙe ko su haddace annabi sallallahu alaihi wasallama yana da rik tausasawa da lausasawa ga sahabbansa cikin dukkan al'amarinsa hatta wajen harkar koyarwa yakan bi musu hanyar da za su kai su ga fahimtar abin da yake so su fahimta cikin sauki kuma yanzu. suna da nishadi ko da yaushe suna da nishadi ba suna cikin kosawa da damuwa ba kuma yana yin haka don sahabbansa su ma su gaya ya kamata su yi wa almajiransu su ma almajiransu su gaya ya kamata su yi wa almajiransu domin koyarwa a hankali a hankali ba tare da ɗago abubuwa gaba ɗaya ba ta fi sanya abin da za a koyar ya fi zama a ƙwalwa. ta fi sanya shi ya fi zama a ƙwalwa kuma wannan ne zai sa zuciya ba za ta gaji da abin da take ji ba shi yasa za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama ta a mimbarin juma'a kasancewarsa mimbari ne na koyarwa shi kansa wata makaranta ce wani aji ne na koyar da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama yakan takaita hudubarsa baya tsawaita ta yakan takaita ta amma cikin kalmomi waɗanda suke cike da balaga da fasaha da izina da ilimi wanda idan warwararsu za a yi to za a jima ana sharhin su ba tare da an kai gaci ba haka ake so mai huduba ya kasance jabir ibn samura kamar yadda muslim ya fitar a cikin littafinsa sahihin littafinsa daga jabir ibn samura yake cewa kuntu usalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa kanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan jabir ibn samura yake cewa na kasance ina yin sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallama sallarsa takan kasance qasdan wato a takaice baya janta da tsawo hakanan hudubarsa takan zama takaitacciya baya janta da tsawo abu dawud ya fitar da wannan hadisi amma da lafazin kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama la yutilu bil maw'izati yawm al-jum'a annabi sallallahu alaihi wasallama baya tsawaita wa'azin da yake karantar wanda yake a ranar juma'a innama hunna kalimatun yasirat yan kalmomi ne kaɗan zai ambata amma waɗanda suke cike da ma'anoni masu faɗi masu yawa masu cike da hikima da ilimi muslim ya fitar da hadisin abu wa'il shine shaqiq ibn salama al-kufi yake cewa khatabana ammarun radiyallahu anhu فأوجز وأبلغ فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة فإن من البيان لسحرا شقيق بن سلمة يكي توا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه يا يمنى هدبة وترانا فأوجز سيتكيتات وأبلغ أما يكيمتك وجن جنم هدبة ta zama cike take da fasaha da balaga da kwarewa wajen sarrafa magana yayin da ya sauko daga mimbari aka gama sallah sai waɗanda suka saurare shi jin daɗin yadda hudubar ta kasance ba su so ya tsaya a inda ya tsaya ba suka ce ya abal ya ƙazan laƙad ablaƙta wa aujesta. falau kunta tanaffasta ya abu li abal ya qazan ce cika faɗi magana isasshiya ma'ana mai cike da hikima amma kuma ka taƙaita me ya hana ba za ka saki numfashinka ba ku kai doguwar magana ibada ta muddu na fasak suna jin daɗin maganar ina ma ya wuce haka ya ɗau lokaci sama da haka to shi ne sai ya gaya musu ya ce ya yi haka ne saboda ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna tula salatin rajul tsawon sallar mutum da takaitacciyar hudumarsa ma'innatu min fiqhi alama ce ta cewa ya eh, lalle malami alama ce ta cewa kwararre ne ta fuskar fahimtar addini wato duk waɗannan suna nuna mana ya ce wa fa'atilu salatu aqsiru ku tsawaita sallah ku taƙaita hudu ba duk wanda yana nuna mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su wancan orientation na cewa ilimi a ba da shi a hankali a hankali kada a zurfafa wajen tuttuɗo da abubuwa da yawa ta yadda ba zai kai ga kwalwar waɗanda suke kake karantar da su ba kada kuma a tsawaita wajen lokaci ta yadda za su ƙosa imamu ahmad da abu dawud sun rawaito hadisi daga alhakam ibn hazan yake cewa shahidnal juma'a فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على قوس أو قال على عسل فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات كلمات خفيفات طيبات مباركات yake cewa sun halarci sallar juma'a manzala sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan mimbari yana dogare da abin nan bakansa ko kuma yana dogara da sandarsa to a lokacin ya yi hamdala ma'ana ya musu hudu ba ya gode wa ubangiji ya faɗi 'yan kalmomi masu sauƙi amma daɗaɗa kuma masu albarka kalimatin khafifat to duk wannan yana nuna maka hikima ta annabi sallallahu alaihi wasallama da yadda yake son sauƙi ga al'ummarsa azizun alaihi ma anittum harisun alaikum azizun alaihi ma anittum dukkan abinda zai wahalar da ku masa girma harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim karamar annabi sallallahu alaihi ta tajallafi fi jami'i shu'uni rahamar da Allah ya sifanta manzansa tana bayyana cikin komai nashi hatta wajen karantarwa wannan hikima ce ba karama ba wato isar da kalmomi masu ma'ana a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ya fi a ɗaukaɗau lokaci kana magana amma kuma abin da za ka faɗa duk ana iya taƙaita shi cikin 'yan mintuna kaɗan hikimar annabi sallallahu alaihi wasallam da fasaharsa da balagarsa ta sanya za ka ga hadisinsa ƙwaya ɗaya amma za ka ga malamai sun yi dogon sharhi a kansa kai sai kaga kamar kamar suna zurfafawa kuma ba haka ba ne abinda wannan ya faɗa wani ma in ya zo zai ƙara akan abinda wancan ya faɗa hadisin ya aba nughair ya aba umair ma fa'ala nughair hadisi ne kawai iya wannan jumlar ce ya aba umair ma fa'ala nughair annabi sallallahu alaihi wasallam kana yuda'ibu tiflan yana wasa da wani yaro kankani to yaro yana dan tsuntsunsa da yake kira nogayir to sai wata rana tsuntsun ya mutu shi da annabi da ya ga yaron yake taba shi yana cewa ya aba umair ma fa'ala nugayr ya aba umair me ya faru ga nugayr dan tsuntsunka wannan jumlar malamai sun fidda fa'ida a ƙarƙashinta ilimi a ƙarƙashinta fa'ida fa'ida sama da ɗari kai sai ka ji jumla biyu ya aba ma fa'ala mutum me za a karanta a karkashin wannan me za ka koya kawai dan manzo Allah ce ya aba umar ma fa'ala mutum kuma sai ka yi littafi a kai akwai bata mutane lokaci a wannan alama ce ta cewa shi mai wannan maganar bai san maganar da ta fito daga mishkatin nubuwa ta sha bamban da maganar da wani daidaikun mu zai faɗa nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudaibu tiflan wannan fa'ida ce cewa babba ya iya yin wasa haka da yaro ya aba umair ya masa alkunya wannan fa'ida ce ta cewa ana iya yi yaro kankani alkunya ya halatta annabi ya kira shi da alkunyarsa kama ɗan tsuntsu yaro yana ya nuna ana ba komai da an tsara tsuntsu matuƙar za a ci da shi a sha da shi sannan a madina ne abin ya faru kenan a iya farautar tsuntsu a madina ko ba a yi kaga duk wasu abubuwa ne da za ka yi ta fitar da su karkashin hadisi to za ka ga ya faɗi magana kaɗan lakin na ha baliga tana cike da hikimomi da fa'idoji da sauransu to haka waɗanda suka zauna tare da shi sahabbansa su ma haka suka kwaikwayi wannan salo nashi wajen karantarwa hakanan waɗanda suka zo bayan su kuma suka kwaikwaya daga wajen sahabbai ana ƙara nisa da wancan lokaci abubuwan suna ƙara sakwarkwacewa shi yasa ibn rajab yake cewa ilimin salaf bambancin ilimin salaf magabata da kuma ilimin khalaf wanda suka zo bayansu na ƙarshe-ƙarshe na baya-baya shi ne ilmu salaf khalilun walakin kafirul fa'ida za ka ga ɗan magana za su yi kaɗan amma ƙarƙashinta za ka fahimci abubuwa da dama za ka karanci abubuwa da dama ilmul khalaf kafirun yani kalamuhum kafir walakin nau qalilul fa'ida za su yi ta magana watakila magana ce za a faɗe ta ga inda take amma maimakon a faɗa sai an yi shataletale tale da kai an ɗauke ka an yi nisa da kai ƙarshe sai ga an da da kai an haɗe ka cikin wata zawuya yan karama sai ka samu kanka mahsuran fi fa'idatin yasira to wannan shine fark tsakanin ilmu salaf da ilmu khalaf a wannan hadisi har ila yau za mu iya karantar tarkul mudawamati fil jiddi fil amal al'amal salih khashiyatal malal wato ya nuna aikin da kake yi na kwarai ka ɗauke shi yadda ba za ka kosa ba in za ka iya yin shi sau ɗaya a sati to ka ɗau sau ɗaya a sati ba sai ka yi kullum ba duk da aiki ne na ƙwarai saboda in kana yi kullum za ka ƙosa ma iri biyu ce kamar yadda hafiz ibn hajar yake faɗa ka ɗau abin da za ka yi shi kullum kulle yau lakin ma adamin takalluf ka ɗauke shi kullum za ka yi shi za ta kallam. kada ka ɗauko abin da ya fi ƙarfinka ka ɗauko abu kaɗan da za ka yi shi kullum kada ka ɗauko abin da ya fi ƙarfinka ka sa shi kullum kuma ka kasa yi wanda yana da kyau abin da ba za ka iya yin shi kullum ba to ɗauke shi yau ka bari gobe ko ka ɗauka sau ɗaya a wata ko sau ɗaya a sati ta yadda zai zama ya ɗore don haka in ka bari ka bari ne don ka huta a lokacin kana cikin biyayyar Allah kana cikin da'a ta Ubangiji kana yi ne don ka samu nishaɗi gobe in ka tashi yin abin ka yi shi yadda yake abin tadarrus fi ta'lim koyar da mutum a hankali a hankali wata hanya ce da salafu salih suka ɗauki karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallama suka ɗabbaƙa ta a tsakankanin za su koyar sukan so su ba da koyarwa amma ya zama na bit tadrij a hankali a hankali a hankali a hankali ba a kwaso gaba ɗaya a faɗo ba kuma a kasa zuwa ko ina khatib Bagdadi baghdadi ya rawaito cikin littafin al-jami' jami' li akhlaq ar-rawi wa adab ya rawaito daga muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri limami ne daga cikin limaman tabi'ai bajimin malami ne a harkar hadisin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama a cikin tabi'ai ba a samu mai tarin hadisai kamar shi ba musamman a lokacinsa ba a samu mai tarin ɗalibai kamar sa ba a lokacinsa zuhuri shi da kansa yake cewa man talaba ilma jumlatan fatahu jumla fa inda ma yudraku ilm hadithun wa hadithani man talaba ilma jumlatan fatahu jumla za ka tashi neman ilimi ka ce za ka nan shi gaba ɗaya to sai ka rasa gaba ɗaya abin da ya kamata ka yi sai ka ɗauki ilimi hadisi ɗaya hadisi hadisi ɗaya ka fahimce shi ka kiyaye shi ka fahimci ma'anarsa sannan kuma ka darakar na gabansa walakin yudrakul ilmu hadithun wa haka ka'idar karatu take ka yi karatun da in ka yi ba zai kubuce ba ba kai karatun da an zauna a majalisi da an karanta maka hadisi ashirin talatin saboda haka da an zo aka wuce hadisi aka je kan na gaba da shi aka wuce kama manta wani hadisi ake. gobe ma a zo a kuma yin talatin ya za a yi na je su zauna yi ta kan na je za a ɗora talatin din yau kuma in aka zo kuma jibi a ɗora a kan na jiya saboda haka ana yi ana shafe da baya ana yi ana shafe da baya saboda so kake yi ka ima da yawa ko kuma shi malamin bai fuskanto cewa tsarikatu salaf da talib ana son abu a hankali idan aka ɗau hadisi ɗaya aka yi maka bayanin su cikin nutsuwa ka fahimce shi to ko da an ɗau kwanaki in aka tambaye ka kan me aka yi magana kan wani hadisi za ka yi tuna saboda ba a tila maka su ba yanzu yau ka ɗauki hadisin abdullahi dan mas'ud kana rasulullahi takhawwaluna bil maw'iza sa sa'abata alaina in kalmomi ne an baka sharhin sa tare da fito da manufar da take karkashin sa to ko gobe ko jibi ko bayan sati in aka zo aka tambaye ka kan meye aka zaka ce hadisin abdullahi dan mas'ud ga abin da kuma ya kunsa amma da shafin nan zamu karanci sai dai kawai ka dinga cewa ai dai an dai bayanai masu yawa kuma masu amfani amma ba za ka iya irin irin masu zuwa wa'azin kasa a je wa'azin kasa wanda ya hau yayi wanda ya sauka wanda ya hau yayi wanda ya sauka a gama kamar bari haka da kan da aka yi magana ci kai ai yi caccaka an yi caccaka me aka tattaka me aka caccaka shi ba zai iya maimaita abin da aka saboda duk hira a maganganu ne da shi ma inda za a dan taimaka a bar masa zai iya yin kamar su ko watakila ma in Allah ya hore masa bakin magana yayi wanda suka fi su wannan ita ce tafarkin da shi shine tafarkin da magabata suka tafi a kansa a almajiran zuhuri suka ɗauki wannan koyarwa zuhuri ya kasance yana da maganganu da yawa wajen harkar koyarwa domin a lokacinsa gaskiya ya ba wa ɗalibai sai dai ya zo madina ya koma ya zo madina ya koma yana karantar da ɗalibai hatta a cikin tafarkinsa hanyarsa ta zuwa ziyara madina wasu sukan bi shi domin a hanya su karu da iliminsa wasu kuma ya tsince su a hanya kamar idan ya biyo ta iraki lokacin yakan tsinci wasu irin su yunus ibn yazid al aidi irin su uqayl ibn abi khalid sukan makale masa wani lokaci har ma idan ba su da nafaka ba su da abin da za su ci na guziri yakan ce su zo shi zai dauki nauyin su ibnu abdulbar ya fitar mana da hadisi a cikin jami ya fitar mana da riwaya a cikin jami'u bayanin ilmi wa fadli daga yunus ibn yazid al-aili yunus ibn yazid al-aili ɗaya daga cikin almajiran zuhuri na kurkusa yake cewa zuhuri yana cewa da shi ya yunus la tukabiril ilma فإن العلم أودية فأيها أخذت فيها قطع بك قبل أن تبلغه ولكن خذه مع الأيام والليالي ولا تأخذه جملة فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام زهري يكتي وأن الماجر الناس يونس ibnu yazid yace ya yunus la tukamir ilma kada ka nuna ilimi ka isa ba wanda ya isa ya nuna wa ilimi ya isa fa innal ilma audiyatun ilimi za za ce ba ɗaya ba zazanni ne da yawa duk zazar da ka shiga to ta kai ka ƙarshe kai ne za ka gaza amma ba za ka cimma ta ba duk wacce ka shiga kuma haka ilimi yake ka duba furu'ul ilm duk furu'ul ilm rassan ilimi ka ɗauki kowanne ne za ka iya gama rayuwarka gaba ɗaya ko da za ka shekara shekaru irin na annabi nuhu alaihi salam ba za ka cimma wannan gacin ba sai dai a ce a lokacin ka ba kamar ka amma tabbas wata rana sai ka ci karo da abubuwan da kamar baka taba jin su ba walakin khudhu ma al ayyam wal layali yace kada ka nuna ma ilimi isa tsaya ka fi dare ka bi kwanaki ka bi wato rana bayan rana dare bayan dare ka tafi a hankali wala ta'khudhu jumla kada ka ce zaka karɓe shi a dunkule gaba ɗaya, ka kwashi ilimin fa inna man rama akhdahu jumla wanda ya ce zai kwashi ilimin gaba daya a lokaci daya tusa wa kansa sanin abubuwa da yawa zahaba anhu jumla lokaci daya zai kuma rasa shi walakin da shay'a ba'da shay yau dauki kadan gobe kadan gobe kadan gobe kadan ma'al layali ma'al ayyami wal layali to yasa zaka ji an ce me neman ilimi dole sai ya bada lokaci in kana son yi ilimi dole sai ka ba da lokacinka in ka hana shi lokacinka to shi ma zai hana ka kansa gaba daya musamman in ilimi ne da yake da alaka da ilimin hadisi ilimin hadisi in ka ba shi gaba ɗayan lokacinka shi kuma sai baka wani ɓangare na shi wani ɓangare tu'tihi kullaka fa yutika ba'dahu wa tu'tihi ba'daka fa in kuma kace a'a kai zaka dinga dan hadawa da wasu abubuwan yau ka je kasuwa ko ba a je can da kai kai ne rikicin siyasa kai ne menene kuma a lokacin kana so ka zama malamin hadisi to gaba ɗaya za ka rasa komai za ka tashi kai ba hadisin ba kai ba wani hadisin ba saboda haka shi ilimi ana karɓarsa ne shai a shai a da shai a hankali a hankali a imam bukhari ya fitar da hadisi a cikin kitabun da'awat daga ibn abbas radiyallahu anhu ibn abbas yana cewa haddisin nasa kulla jum'a marratan fa in abaita fa marrataini wa in aktarta fa salasa dirar in za ka sa darasi ko karantarwa ko tunatarwa duk sati sa sau in baka yadda ba to sa sau biyu in baka yadda ba sa uku kada ya wuce haka wala tumillin nas hadha ka zo kana ta sa gau a zo a yi wa'azi gobe wa'azi mutane su ji sun kosa da sauraron alkur'anin ka ɗau alhakinsu ka sa su su ji sun kosa da sauraron alkur'ani wala ulfiyannaka ta'ti alqauma wa hum fi hadithin min hadithihim fa taqus alayhi kuma a hirdinka ka zo ka samu mutane suna tattauna ra'azu suna tattauna wani abu a tsakaninsu ka miƙe tsaye ka kama inna alhamdulillah wai za ka yi musu wa'azi a kul ka same suna tattauna abu tsaya ka saurara in wanda za ka saurara وهم في حديث من حديثهم فتقطع عليه فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم كساس قوسة ولكن أنصت كزونا كسوراليس فإذا أمروك فحدث إن سنشي مغانا تتشك فتاة بنا ذاك فتاة wahum yashtahunahu a lokacin da kake magana suna son abin da zaka faɗa a lokacin ne zaka samu cin nasarar isar da sakon da kake so ka isar musu fanzur saja min ad-du'a sannan irin saja'i din nan na addu'a ka guje masa saja'ul mutakallaf ka fara ka kare da wata kalma ka kuma kallafa wa kanka kai ba wanda zai zo maka katan ba ba kwarewa ce ta sa harshen ka yake gudana akan haka ba a'a kai kake kokarin kirkirowa irin yadda muke jin limamai a azumi addu'a doguwa da ake yi ta wutiri wacce ba haka annabi ya koyar ba akwai bambanci tsakanin du'a'ul witr da du'a'ul qunutun nawazil qunutun nawazil wata wani bala'i ya sauka cikin mutane aka ce to ayi addu'a a cikin salloli annabi yakan yi du'a ul qunut fil ghalib ya da'uha ba'd ba'd eh, abin fi salati subh amma yakan yi a cikin sallolin biyar qunutun nawazil kenan qunutul witr wannan qunut ne na ibada shi yasa annabi ya bada koyarwarsa ga yadda za a yi shi to sai muka hada abun biyu sai muka yi khalti tsakanin qunutun nawazil da qunutul witr don haka aka zo aka ma wuce gona da iri wajen irin abin da za a faɗa a addu'a din a yi ta faɗar abubuwan da ba a buƙatar sai an faɗi su wasu ma i'tida ne fi du'a akwai ta'addanci a cikin addu'a a cikin su kamar kan limami yana la tad'alana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمت ولا غائبا إلا رددت abubuwa zai jera wa Allah kuma ya ce a tsayi wannan da muke wanda baya nan ya bace sai ka dawo mana da kuma fi makami na haza ah sa wa Allah eh, kai dai ka roƙa in ya gana ma ya baka a lokacin in ya gana ma sai gobe in ya gana ma ya hana ka sai ka je lahira ba wannan shine sharadin addu'a ba eh, ilhahi na ce wajen addu'ar ana son ka nace amma ka sa wa Allah wani sharadi ka ce kai a lokacin kake so to in yace ba zai a lokacin ba ka fasa to wannan i'tida ne fi du'a ko ka ce Allahumma ahlikil yahuda wan nasara shi ma itida ne fi du'a ka ce Allah halaka yahuda da nasara ba za a halaka yahuda da nasara duka ba a halaka waɗanda suke zaluntar ku amma yahuda da nasara har alƙiyama ta shi su a ran da ran ba wannan halakarwa ta gaba ɗaya ba da babu ita a cikin wannan al'ummar da haka ka roki abinda yake akwai shi a fi sunan lahi kauniyar fi sunan lahi shar'iyya haka ake san a addu'a to bayan khalti da muke yi tsakanin du'a'ul witr da du'a'ul nawazil haka nan kuma a du'a'ul din na witr din da abubuwan da muka kara a yi sallah a cikin minti talatin a yi addu'a minti arba'in ko awa ɗaya bayan kai ta ciwo to a bayan wannan kuma a zo a yi tida fi du'a shine ibnu abbas yake cewa ka guje ma wannan saja'i kakale na addu'a fa inni ahittu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu la yaf'aluna illa zalika lishina na ga manzo da sahabbansa suna gudanar irin waɗannan abubuwa shahid maganar abdullahi dan abbas da yake cewa fa in abaita haddith an-nas kullu jum'atin marratan fa in abaita fa marrataini فإن أبيت فثلاث مرار فلا تحدثهم كل يوم فتمل عليه kada ka sa ka ce za ka musu hadisi kullum ka sa musu ƙosawa shi yasa za mu ga malaman sa manhaji na koyarwa suna cewa malaman salaf suna cewa ya kamata kada malami ya ɗau dogon lokaci yana karantarwa majalisin ilimi kada ya ɗau dogon lokaci domin ɗaukar dogon lokaci din nan bayan zai haifar da sa'ama ƙosawa kamar yadda ya zo cikin karahiyatar sa'ama ta alaina zai haifar da ƙosawa zai haifar da da gajiya sannan kuma shaidan zai samu kafa in majalisi ya yi tsawo ya sa wa ɗalibi kasala ya ma fara karantar da shi karatun nan fa ana dadewa ya kamata sai ya ji cewa ai ko kawai ma shi ya share ana dadewa ne in an je eh ba za mu je karatu kai ana dadewa ne wallahi karatun nan ku dadewa ake sai ya daina zuwa kaga dan ya samu dama gobe ma sai ya rada mu wani wanda suke zama kusan ya ga bai zo ba ya kai karatun da ana dadewa ni ma fa haka nake ji wallahi sai shi ma ga ya daina zuwa kaga shaidan ya samu kafa shi yasa zuhuri yake ba da nasiha cewa a daina tsawaita majalisin karatu a cikin littafin aljami na khatibul bagdadi da littafin asiyuriyat na silafi da adabul imla na sama'ani dukkaninsu sun ruwaito daga ma'amar yake cewa samitu zuhri ya kodo. idza qala majlis kana lish-shaytan fihi nasib idza qala al-majlis kana ilimi zai yi tsawo to kuma shaidan zai samu kafa idan majalisi zai yi tsawo to shaidan zai samu kafa haka shi ma ibnu uyayna yake faɗan nafsin magana sufyan ibnu uyayna abokin neman ilimi tare da malik ibn anas imam darul hijra rahimahullah cewa idza qala majlisul ilmi kana lish-shaytan fihi nasib don haka akan so a yi shi bakin gwargwado yadda ba zai dauko ba shi yasa hatta ko ko lacca da ake yana da kyau a takaita a zo a zauna lacci awa uku ka zo hudu ba liman ya minti arba'in arba'in da biyar wani ma ya nemi kaiwa awa daya yana hudu ba ya takaita ya isar da sakon da yake so in ma bai gama ba a wannan satin yana da dama sati na gaba ya dora sati ake abu amma ɗaukan wannan dogon lokaci bayan mutum ya ta ciwo ka rasa inda za ka jingina bayan ka kai ko ba ba wurin da za ka kwanta haka za ka yi ta haƙura ka motsa nan ka motsa nan kafin a zo sallah ana zuwa a liman yana gama sai ka ji wani sai ka ji wani sanyi haka da duk kana kuɗi ana ta liman ya gama hudu ba sai ka ji ka samu wani sanyi haka din kana tashi gaban ka suna ƙara to wannan ita ce koyarwa ta salafus salih a nan za mu ga ibn mas'ud kamar da ya gabata kana yuzakkiru nasa kulla khamis duk alhamis yana yi wa mutane tunatarwa zai yi wannan ranar alhamis ita ce ya ga annabi sallallahu alaihi sallama ya ware yana tunatarwa yahtamil zai yi kuma zai yi ya zama na ya dai yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen kintatar lokacin da ya dace a nan ne ya yi koyi ba wai wajen ayyana ranar ba kintaci lokaci da yake ganin ya kamata ba tare da yana sa abin kullum kullum ba wannan maganar ko kuma ihtimali na biyu ita shi ne ya fi kusa wato ya yi koyi da shi a wajen attakallul wajen attakawul kai attakawul bil mawa'iza wajen ya samu lokacin da ya dace amma ba lalle ba ne wajen ranar ita ma ya zama a nan ya abin ibnu babban a cikin sharhinsa yana cewa wannan hadisi na abdullah ibn mas'ud Allah kara masa yarda yana ba mu darasi kan yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka kai matuƙa wajen koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam da ƙoƙarin kiyayewa wajen aiki da sunnarsa wajen aiki da sunnarsa gwargwadon yadda suka gan shi yana yi ka duba hatta a lokacin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gudanar da wa'azi sun yi ƙoƙarin su kwatanta koyi da shi a nan ina ga wasu abubuwan da suke ibada ke tsantsa suna gudun su saba masa saboda irin lada da za su samu ba karami ba idan sun yi kokarin dacewa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma irin narko da azaba da za ta same su idan suka saba wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam hadisin Anas radiyallahu ta'ala anhu nabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana cewa yassiru wala tu'assiru wa bashiru wala tunaffiru ba manta ba a baya a hadisi a nawar kuma hadisi na 37 a darasinmu na ashirin mun yi sharhin hadisi kwatankwacin wannan ana tunawa ko an manta mun yi sharhin hadisi kwatankwacin wannan hadisin abu huraira inna hadha dina yusrun ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدنيا أكن me ake nufi da at-taysir mal maqsudu bit-taysir din me ake nufi da sauƙaƙewa a addini ana nufin duk abin da mutum yake so ka halatta masa akwai waɗanda suka fahimci sauƙaƙewa da wannan ma'anar dukkan fatawa da mutum zai so sai ka yi kirjaji ka kintaci daga irin kalmomin da yake furtawa lokacin da yake tambayar wai in me yake so to sai ka bashi fatawa gwargwadon irin yadda ka ga yana bukata kamar yadda za ka kai wa tela ya dinka ya auna ka gwargwadon ka ya baka ya yi maka dinki gwargwadon bukatarka to haka za a yi fatawar ita ma a auna ta gwargwadon bukatarka kada ta yi maka kaɗan kada kuma ta yi maka yawa muhammadu gazali allah ya ji kansa ya gafarta masa ana yin da shi yake cewa shi idan an an yakan zauna don an safa fatawa in an masa tambaya yakan duba mai masa tambaya din wane ne shi daga ina ya fito me al'adar to me al'adar sai ya bashi waɗannan abubuwa gwargwada waɗannan abubuwa idan yana tambaya ne kan ya halatta a cikari ko bai halatta ba sai ya duba daga wace ƙasa ƙasar ana cin kare sosai ko ba a ci eh, daga kuriya yake kuriya ta kudu a suna cin kare to in ya hada shi kare zai zai sa shi cikin kunci to ya sauƙaƙa masa sai ce ka je ka ci kare babu wani nasi kafi da ya ce ka a cikin <laughs> ya cewa masu zuwa wa'azi irin nan kada su matsa mutane su daina cin kare na'am ba wannan ne farkon abin da za ka yi da'awa a kansa ba a wajen mu'alin suna awwal falyakun awwala ma tad'uhum ilai shahadatu an la ilaha amma akwai mataki na gaba ba nan za a tsaya ba ko in ya karbi shahadatu Allah ila sai kuma daga bashi koyarwa ta addini a hankali a hankali amma ba za a ce shi kenan a halatta masa kuma da abin da kuma aka same shi yana yi ba a ce inda ya karbi shahadatu Allah ila illa to ko me yake yi kawai a rabu da shi ya ci gaba da yi wannan ba manhaji bane na musulunci ce in suka je kuriya su daina cewa mutane su kasa cikare kyale su cikaransu saboda babu nassi tsayi da ya hada haka to in ka tabo shi sai ya ce annabi ya ce yassiru ku saukaka to wannan manhaji na taisir ba shine a taisir allazi fi shar'a ba duk abin da shari'a ta zo da shi to sauki ne ma ja'ala Allahu alaikum fi ad min haraj yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra فالأصل في الدين اليسر شيء النبي إن هذا الدين يسر sauraka yana da sauki ɗabi'ar addinin haka wasu al'amura ta iya zuwa su faru gare ka da wani abu zai zama maka sauki ba dan a ɗabi'ar abin yana eh, da wani abu zai zama maka tsanani ba dan a ɗabi'ar abin mai tsanani ne ba an gane ko ka iya samun kanka cikin wani yanayi da aikata wani abun na addini zai maka wahala kafafuwan kana ciwo ba za ka iya tsayuwar sallah ba tsayuwar za ta zama maka da wahala ba dan tsayuwar sallah tana da wahala ba sai dan yanayin da ka samu kanka a ciki saboda ka samu kanka cikin wannan yanayi ba za ka ce addini ya kallafa maka abu mai wahala to a nan ko addinin sai ya saman maka da masauki kuma har ila yau fattakullaha mastata'tu salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan don haka dukkan matakan masu sauki ne wasu abubuwa ne kan faru ga mutum da za su mai da abin ya zama da tsanani to kuma in ya san matsanani a wannan yanayin to kuma akwai wani sauki almashaqqatu tajlibu taysir wani kaida ce duk sanda abin zai zama akwai wahala to kuma za ga matakin gaba da musulunci zai baka shine mai sauki ya haramta ka ci mushi amma an kana tafiya yunwa ta kamma babu abinci gaba ko baya sai ce fa man ghayra bagin wala adin fala isma alai ka ci kawai babu laifi har ma malamai suka ce idan ka bari ka kici har ka mutu kai ne fa kawo da a lokacin ka zama cikin waɗanda suka kashe kansu wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima don haka a wannan yanayi Allah sai ya sanya maka wani sauki azumi ba wahala ne da shi ba amma a halin tafiya zai iya yi ma wani wahala sai ka ce ya sha sallah yin sallah raka'a hudu ga salloli masu raka a hudu ba wahala ne da su yanayi na tafiya zai iya sa ka kaji ji nauyin su sai aka baka kasuru ko cikin hali na yaki aka ce ku yi sallah rijalan aw rukbanan dan ba za ku iya tsayawa ku yi sahu ba a nitse tunda ma magabta za su iya kawo muku abin nan in za ku iya yi ku yi salatul khawfi bisa sigar da sunna in ba za ku iya yi ba ku yi sallah a duk yanayin da kuka samu kanku mustaqbilil qiblati aw ghayr mustaqbiliha to duk wannan yana nuna maka almashakka duk sanda aka samu mashakka almashakka to tajlibu sai ta jawo maka wani sauki sai ta jawo maka wani sauki wannan kuma ɗabi'ar addinin ce gaba daya amma ba wanda da yake sa kuma shikenan ka yi wa addinin ka yi masa wato ka ja shi ka ka buda shi komai duk wani shirme ka ce ya iya shiga cikin addini komai kokari kake ka samu masa gurbi ka ce addinin ya yadda ai wannan wannan ba karamin kuskure ba ne kuma kuskure wanda zai kai mutum ga makasarsa makasarsa a kidance makasarsa a addinance to ba karamin kuskure ba ne shi yasa manhajin eh, daktar yusuf al-karbawi na cewa at-taysiru fil fatwa at-tafsiru fil da'wa A taysiru bil sai ya bi ɗauki irin manhajin manhajin malamin sa Muhammad al-Ghazali saboda haka kokari yake yi ya samar wa da duk wani wanda samu matsala a cikin wani abu na rayuwarsa ya saman masa abin nan da yake yi ba komai a iya samun da zai samu shiga ba daidai bane wannan laysa min at-taysir fi shay at-taysir la ya'ni al-inhilal ba yana nuna shi kenan ka ka watsar da komai komai ka sashi a cikin abada. A at shi ne ka faɗi hukuncin shari'a ka faɗi a wannan muƙamin ga hukuncin da shari'a ta shi ne taysir a shari'a ko ta taɓa aje wani hukunci bai tsanani ba la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha yana za ka sun taimiya sun tsaya sun ya daga akan cewa kalmar at-taklif sifanta ayyuka na shari'a al'amalu shari'a sifanta su da al'amalu taklifiyya da mai na ga akwai kuskure a ciki akwai kuskure a ciki kuma kuskure ne da ya samo asali daga mu'tazila mu'tazila su suke ganin duk aikin da zaka yi in ba wahala ba za a baka lada ba ana baka lada ne saboda ka sha wahala shi yasa in suka tashi eh, eh, abin nan eh, tarifin ah, al'amalu taklifiyya الزام ما فيه مشقة الزام ما فيه مشقة ألزم تامك أبنك كده وهلا لا هذا خطأ أنا كسكري ليس في الدين الزام ما فيه مشقة بطبيعته أتبيع الأبن دون مسلم كده ثم أبو هلا فأما وانا أبنا إيه بجروة المشقة قد تأتي لعارض وليس لذات العمل لعارض ka je aikin haji aikin haji za ka je nan za ka je nan za ka je can za ka shiga turmutsutsu aikin da za ka yi din in ba dan wannan turmutsutsun ba ai yana da sauki sannan wani in ya yi shi da wannan da irin wannan wahalar wani kuma za ta zama kaɗan wani kuma za ta zama akal gwargwadon karfin ka gwargwadon daman ka gwargwadon sanin ka da ma yadda ake aikin hajji amma mutum an ya ta al mashaqqa yace shi bara ya sha wahala saboda in ya sha wahala zai fi lada hada laysa min ad-din dukkan mashakkar da ta taqassaduha kusan laifi ba za a abin nan wanda yace yar uwarsa tayi tayi bakanci yake yana cikin sunan nasa'i tayi bakance za ta je haji amma a ƙasa yace ga ya mata ta je ta yi hajjin amma ta hau abin hawa kan ta tafi a da wanda ya tsaya a rana wai yana azumi ba zai shiga inuwa ba ko ba zai daina azumi ko ko shi cikin azumi Allah ke a gaya masa yayi ya rage wannan azumin kuma ya shiga inuwa haka kawai to a ɗabi'ar addinin babu wahala tautari wasu abubuwa da muke ɗauka a matsayin addinin su suke samu shiga wahala akwai wasu ijtihadat ne ijtihadi ne na wani malami yana zaton haka abin sai ya faɗa ko ya rubuta aka kiyaye wannan sai aka ɗauka haka addinin yake sai ake ta wahala amma an ga goma kuma cikin a masajir na addinin na asali alkur'ani ko sunna sai kaga kuma sun zo maka da abin da sauki to kasancewar kana shan wahala da can kada ka ce addini ne yasa ka shan wannan wahala ijtihadin wani ne kuma wala Allah kayo Allah wani laifi ne yaso ya dan mora na wani lokaci saboda haka a wancan inda za ko mutum zai koma wancan darasin da muka yi mun yi dogon bayani akan wannan hadisi da al-maqsudu bit taysir fihi haka nan at-tafsir at-tafsir abu ne da mataki ne na farko da ake fara yiwa wanda ake wa'azi da shi ake masa wa'azi ba wai ana nufin babu gargadi ba babu tsoratarwa a'a matakin farko shine ka fara faranta wa mutum rai ka fara sa masa abin da zai ji sha'awar abin da za ka kira shi zuwa gare shi daga baya kuma ka iya gaya masa ya guji kaza ya guji kaza ya guji kaza ya guji kaza kada daga farko ya shigo zai zo shiga musulunci ka fara zara masa muharraman sai ka tsorata shi hadithul ahd bil islam ko hadithul ahd bil kufr da dai da barin kafirci ba sai ka gaya masa mubashirat ai wannan addini shi ne addinin zai kai ka aljanna shi ne addinin da in ka rike shi zaka samu sa'ada zaka ji daɗi a duniya rayuwar ka za ta yi kyau ka koma ga Allah kai sa masa abubuwan da zaka amma kada daga zuwansa zai to kaga daga yau kai in kai ƙarya kai dan wuta wuta zaka yi in kai kaza wuta zaka ka fara zana masa wuta wuta wuta kai ka addinin naku akwai akwai nauyi da yawa bari sai na shirya to manzo Allah ya ce yassiru la tu'assiru la tu'assiru yassiru ku sauƙaƙa la tu'assiru kada ku tsananta me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara kalmar la tu'assiru tare da cewa da ya ce yassiru din ba in ka dai baka tsananta baka in baka sauƙa abin nan baka in ka sauƙaƙa ai baka tsananta bane in ka zo da sauki ka zo da kishi tsanani amma sai annabi ya ƙara ƙarfafa maganar kuma ya ce wala tu'assir domin ya kore a tasir fi jami'il ahwal domin da da ya tsaya kawai yassiru la sadaqa ala man yassara marra wa attara kathira a ce sauƙaƙa sai kai sauki a wani abu guda daya sauran ko duk sai kai tsananin in an taɓo ka sai ka ce to ai na yi sauki an ce in yi ko ai na yi kamar ka zo sayan kayayyaki ne daban-daban a gurin mutum sai maka rage a daya to sai da Allah ayi mura sai yi maka baka ga wannan kaza na sayar maka ba sauran da ya tsada da ba za ka ba zai abin da ya zai ma hujja da kwaya ɗaya ne to ai yayi saukin kuma ba ƙarya yake ba yayi sauki din to gudun kada a samu wani cikin al'amura goma ya tsananta tara yayi sauki a daya a taba ce ce ai yayi sauki sai annabi ya ce wala tu'assiru kaga an kore ta'siri fi jami'il ahwal kada ku tsananta tunda an ce kada ku tsananta in kai sauki ɗaya sauran ka tsananta to ai baka yi komai ba an ce kada ku tsananta ai ka tsananta an gane ko saboda haka fadar at-ta'sir huna لنفي التعسير ولا تعسر لنفي التعسير في ahwal haka nan da yace wa bashiru wala tunaffiru shi ma yadda ka faɗa haka za ka faɗa ana eh, bashiru ku sa farin ciki a kada ku faɗi kalmar da za ta kori mutane kada ku faɗi maganganu da su kora to bashiru shi ma da an tsaya ba a ce wala tunaffiru ba la sadaqa ala man bashara marra wa naffara kathiran to da aka kore tanfir fi jami'il ahwal sai ya zama kuma ba wanda zai yi zai yi hujja da wannan a watar wayar ya zo bashiru wa la tusakkinu a bukhari a cikin kitabul adab ce wa sakkinu kai wa la tunaffiru maimakon wa bashiru wa sakkinu ku sa mutane sakina nutsuwa kada ku sa su bazama kalmar sakina diddi ne na nufur nufur shi ne ka bazama ka tunzura mutum kamar yadda annizara duk ne kishiya ce ta albishara saboda haka lokacin da za ka fara ma mutum ilimi ko wanda yake sabon musulunci sai kai kokari ka bashi abubuwan da zai faranta masa rai ba abubuwan da za su zazana shi ko su tunzura shi ba haka nan mai laifi in ya yi laifi kai kokarin sa masa abin da zai kwantar masa da hankali mutum ne ya tashi cikin mafiya ya zo ka yana so zai gyara halayyarsa to kana masa abin sai kai kokari kai ta kwantar masa da hankali kada ka gaya masa maganganun da za su ƙara tunzura shi ya ƙara bazama cikin laifinsa haka nan wajen koyarwa ya kamata ya zama akwai tadarruj akwai bin abin mataki-mataki kada a ɗauko shi da tsanani domin abu in ya zan da sauki daga farkonsa to ana gaba ko da yana saukin na raguwa to za ga ana fahimta kuma amma in zama tun farko da wahalar ne to shi kira sai ga a mutum tun karan farko ma ya sa abin nan ya asu a zuciyarsa ya ɗeba kauna ya ga zai iya ba to shi yasa har kullum ake fara karantar da mutane daga sigarin ilmi kam da kibari kamar yadda Allah ya ce wala kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun ibnu abbas yace ar-rabbani man yu'allimu an-nas sigaran ilmi qabla kibari rabbani shine wanda zai koyar da mutane sigaran ilmi kanana kanana kafin aje ka manya manya fara da kanana sannan aje ga manya wannan ita ce hikimar da ta sa al-Imam bukhari ya kawo wannan hadisi a cikin kitabul ilm yassiru wala tu'assiru ya kawo shi can kitabul iman nan ma ya kawo shi a cikin kitabul ilm saboda maganar taysir don haka shi kansa ilimi yana bukatar a bi shi a hankali kuma a ba da shi sannu sannu ba tare da an tsananta ba wato idan ka zo koyar da mutane ka yi kokari in littafi ne su fahimci littafin da kake koyar musu kada ka tara littattafai goma a lokaci daya kana so su san littattafai goma din nan to wannan shi zai sa a samu tangarda a hanyar karatun su ba san wanda yake gaban su ba ballantana su san sauran da ba sa gaban su su har kullun tsarika hallin rumus warware ramzi da littafin ya kunsa shine muhimmi kullun da yake cikin littafin ka warware mai karatu shine muhimmi sama da ka fita da shi cikin wasu abubuwa daban waɗanda ba su da alaka da abin da mai littafin yake magana wannan ita ce hanya mafi kyau ita ce mafi ya sa mu dace sai mu dakata a nan saboda hadisin mu'awiya wataƙila zai ɗan ɗauke mu lokaci ba ma so mu shiga sannan kuma mu datse shi bari sai karatunmu na gaba in Allah ya kai mu وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين to kuma zuwa kaduna ya kama shi zai je a ranar ya dawo a ranar ko ya iya azumi ko kuma a'a ya danganta da iya da, da, da ikonsa in zai iya yin azumi ba tare da ya wahala ba babu laifi sahabbai sun kasance sukan yi azumi a halin tafiya amma ga wanda ba zai sha wahala ba wanda zai sha wahala baya daga cikin a sunna ya tafi da azumi a bakinsa kuma yana wahala saboda haka shi zai iya tantance yanayinsa ce wanda ya ce azumin bakanci a jere ake yin sa koko a lallabe gwargwadon yadda ka yi bakancan in ka ce zan yi ya ubangiji na farko dai bakance makaruhi ne ka yi wa bakance haka kawai ka ce Allah in ka bani kaza zan yi kaza ka zama marowaci innama huwa shay'un yustakhraju min al-bakhil ba za ka yi wa Allah ba saya maka to ba na to shi yasa manzo Allah ya ya nuna a daina a daina ba to a bayan kuma ya lihince to yadda kai ba ka yi shi akan za yi azumin sati kwana bakwai a jere da wannan ke ke ce kwana bakwai kawai to sai ke na kwana bakwai a jere ko a rarrabe gwargwadon yadda kai wa Allah ba ta ci zan yi azumin kwana goma a jere ba tare da na ba da haka ya kamata ka biya domin alwashi kake sai zai iya ba wa mahaifinsa zakka idan ciyar da mahaifin bai kasance wajibi a kansa ba mahaifinsa yana cikin bukatar da shi yake ciyar da shi ba zai ba shi ba amma idan ya kasance mahaifin yana da sana'a yana yi da kansa ba haka lokacin ciyar da shi da zama wajibi a kansa ba ko zai iya mai wani kuma yana tambaya ana iya kiran wani da sunan wani dali jahali a ce masa ibn taymiya ko ibn ban gane tambayar kamar yaya to duk sunayen mu da ba dauki bane wannan alfa'alul hasan ne in ka ce masa liya suna ne bai zama bai zama shi ne ibnu taymiyyah wancan ba sai ma ka sani ta ne wannan saboda ka san suna ne amma dai ka kira shi da wannan sunan dan alfa dan fatan shi ma ya dauko wani hali na wancan da suna nan babu komai yana daga cikin alba'alul hasan a lakabi ai wani abu ne da kowa yana iya kiran kansa da lakabin da yake amma ka sani haka kawai kai dan ka dan fara karatu ka dan fara jan baki daidai kuma shi kenan sai ka lakaba kanka kai ne ilmi kuma da inda kai ana kiran ka ilmi kimiyya kana an ko a jima suke kai kai ne albani sai da albanan suka yawa sai ake kuma a ce albanin kaza albanin kaza albanin kaza sai a yi ta warewa kuma to kuma ka tsare albanin nan sai ka ji ko ba abin da ya sani a ji ka tsare shi ka ci sai ka ga <laughs> ba inda yake zuwa to idan ka faɗi haka ne da siga ta wani kwanciya sai sai ma ka ka ka wannan wannan bai dace ya kamata ka yi tawazu ya kamata ka yi tawazu in kuma saboda san shi saboda kana san ko ana jin kana yawan ambatan sunan shi aka lakanta maka wannan wani abu ne amma kana jin kai ma yanzu ilimi kake gogawa da shi kai ma a gurin a kasar da kake ko a yankin da kake kai ne kamar wancan albanin a inda ai ka ga anan akwai arin ringizo da yawa wannan kuma yake dangane da sauki a ibada to kamar ranar juma'a wajen yin sallah a cikin rana a tsawon gaba mutum a tsawon gaba a harabin masallaci yakan ga wani waje daban ga sauri can ga kuma wani can inuwa can kuma ga shi da sai guri amma ranar ya iya komawa inuwar ya makale ko ku a dole ya ranar ba dole ba da ya ranar a lokacin amma in sahu ya haɗi ya haɗi ma'ana bayan an tayar da sallah yana can gefe a cikin inuwa sai kuma ga sahun a cikin rana bai cika ba da matuƙar ba wata cuta ke gare shi ba da rana za su tayar masa da cutar ko zai ce wajibi ne zai haɗu an gane ko amma dan ya zauna a inuwa yana jira a gama mutu ba wasu irin mutu da masu tsawon da da duk matsalolin da an gama faɗin to in ya makale a inuwar dan an tada sallah ya haɗu da ba babu kuma wannan kuma yana so wai hujjar ahalus sunna da suke kafa wajen yin da makali sallah domin shi ɗalibai suna tambayar shi shi ne yake haka malamin ahalus sunna suka faɗa da san hujjar ba da al'aslu shi wanda ya hana shi za ta nemi hujja a gurin in ka ce wanda yake da mutunci ba a so shi sallah ka kore wani abu da aka sani aka yi ijma'i a kan ijma'i da malamai suka yi kan ka'ida guda ɗaya idan sa har salatu sa har ibada wanda sallar ka idan yayi shi kadai ta yi to idan ka yayi ka'ida ce wanda suke da marja'un alaiha idan sa har salatu fardu sa har ibada to in ka cire wani ka ce wani in yau limanci bai yi ba wani in yau limanci bai yi ba to ka sai da ka fita daga ko za a nemi dalilin da wanda ka amma ne da ke son asin ba ka nema na wata dalilin in na zo zan yi talla. na tsaya nan kusa ya kai wanda ya tsaya kan ba a cewa kai da ya sa ka nema kai da kowa ya kawo a al'asali shi ne duk da na samu gurin kalla sallah wannan shi ne asali in aka ce a'a ba za ka yi kalla a buɗe. ba to kaga wanda ya hana ka shi ki ake bukatar ta da da ya yi sa ba zai ji ba dan saboda abu ka ba abu ka in ko ba yadda da suke nan al'asuru shi ne in ka na samu guri ne hara. ban yi sallah in sallah ta a gurin ba sharaɗi ne da suka ne sai na ya aji ka za a ba a gurin haka ne ne wanda shi ne al'adu dan sa haka na ko wanda shi zai fita da kuma ta haka ta da ayawa ne Allah shi ne ake bukata